DW himma dai matasa. sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake kasance tare da ku a wani sabon shirin na himma dai matasa shiri ne da ya saba kulo muku matasa a nahiyar Afirka da suka tashi tsaye domin dogaro da kansu. A wannan karan shirin ya garzaya tarayyar Najeriya da kuma makwabciyar ta jamhuriyar Nijar. Latifa Mustapha Ja'far ke farin cikin kasancewa da ku. the students no cause kasala. For this dance we don't do We Oye wani yo lagari, lagara, lagari, lagara. To the yard, to the front, to the back. No pele, Madalla bari mu fara da birnin Maradi na jamhuriyar Nijar inda wani matashi tela ya fito da samfurin ɗinki na matasa 'yan kwalisa. Batun wannan sana'ar ta fara samar masa da farin ciki a sakamakon biyan bukatar da yake samu. Ga ƙarin bayani daga wakilin Salisu Kaka. A nan dai muna cikin Contact Kuci, masana'antar ɗinki ta Muhammad Lauli Muhammad, matashi da ke zamna a birnin Maraɗi, wanda Allah ya ba baiwa da hikima ta haɗa sabon samfarin ɗinki na matasa samari da 'yan mata. Saboda ƙwarewar shi ana kiran shi da telan matasa 'yan kwalisa, saboda yana ƙirƙira sabbin ɗinki kala-kala 'yan yayi. To kowane dalilai ne suka sa matashin rungumar wannan sana'a? Na azada dole sai ka yi aikin biro ko ko aikin gwamnati ne kake iya samun wani mukami ko kuma ka samu wata dama. Sai na fuskanci ba haka nan bane da aikin hannu ma kana iya kaiwa wani mataki wanda kake so don ka cimma gurinka. Wannan abin shi ya ƙara bani ƙarfin gwiwa ni ma na rungumar ga sana'ar. Sana'ar dai ta bashi nasarori da amfani mai yawa kamar yadda matashin ya bayyana ma DW. kamar gini wanda yana nan alhamdulillah cikin yin shi nake duk wani rihan asiri da ka gani na abun hawa cikin shi ne na yi to sai dai duk da irin ci gaban da matashin ya samu cikin wannan sana'a akwai kalubale da yake fuskanta da kuma ke mai maida mishi hannu a gogo baya babu wani abin da ya ci mana tuwo a kwarya kamar gwamnati da baya dibawa yanayin da matasa suke ciki kimanin dai samari da yan mata goma ne ke aiki wasu kuma na koyan aiki a masana'antar ta contact kuci ta muhammad lawali muhammad ni aikin da nake yi shine braderi ne nake yi na maza da na mata iri-iri ga yanan dai kowane iri ake so na zamani na yanzu wanda ake yi gaskiya alhamdulillah alhamdulillah akwai rin asiri gaskiya dinkunan da yake yi dinkuna ne na zamani shi ya jawo hankali na nazo a nan nima ina koyan dinki bincike dai ya nuna jiran gawan shanu da kuma kwaɗayin samun aikin gwamnati ga matasan da suka kammala karatunsu kan hana su yin hoɓɓasa wurin kafa sana'o'i na dogaro da kai to hausawa dai na cewa wai himma ba ta garago salisu kaka dw hausa daga birnin maradi a jamhuriyar niger To daga jamhuriyar ta Nijar bari mu dawo makwabciyar ta Najeriya inda a jihar Sokoto wata matashiya da ta kammala karatun ta har matakin diploma ta runguma sana'ar kitso da kunshi a wani mataki na dogaro da kai da kuma kauracewa rashin aikin yi. Wakilinmu na jihar ta Sokoto auya Abubakar Sadiq ya ziyarci wannan matashiya ga kuma rahoton da ya hada mana. To matashiyar Saratu Suleiman mai kaset ta ce ta soma kasuwancin ne tun tana aji uku na karamar sakandare a shekarun 2012 kuma karancin masu wannan sana'a ta kitso da lalle da ta lura ana dan fama da shi na ɗaya daga cikin abubuwan da suka ƙara jan hankalinta ga wannan sana'a a kamfanin sarahena design muna yin kitso muna yin design ɗin lalle muna yin na salatif matashiyar dai ta bayyana irin yadda sana'ar kitso da lalle ke ƙara samun tagomashi da bunƙasa banda mutane suka fahimci yadda take gudanar da harkokinta a zamanance yanzu ya kamata a ce matashi ya sa ma rayuwar shi sana'a dogaro da aiki ba shine abin yi ba zaka iya neman aiki amma ka rungumi sana'a za ta rike ka na wasu abubuwa zaka ka kare kanka daga roƙon wani ya baka naira goma in zan sayi hand handout ba sai na jira an bani kuɗi ba akwai lokacin da za mu yi registration na makaranta lokacin ana biyan dubu talatin da ɗari biyar ni na bada dubu goma sha bakwai gidanmu aka ci kamin wannan babban abin alfahari na ne to amma sai dai kuma matashiyar ta zayyano jerin kalubale da take ganin suna mata tarnaki ga ma burin nata akalla in zaka yi ma mace kitso da lalle zaka bata kusan awa uku zaka aje komi kanta zaka fuskanta amma babban abun haushi shine ta san irin wahalar da ake sha ko wurin aiki amma sai ta ɗauko kuɗin da bai kamata ba ya baka wata kuma zaka zuba dukkan basirar ka kai mata abu amma sai ta nuna maka abin da kai mata bai mata kyau ba ko kuma bata ji daɗin shi ba yanzu haka ma dai bayan gwamman mutane mutane da matashiyar ta koyawa wannan sana'ar akwai tarin masu rika mata gudanar da sana'ar. To a gaskiya na kakkama mata irin sa rani sa lalle da dai sauran ayyuka. da ake gaskiya na samu alfanu da yawa saboda idan aka yi sa lalle ita ma za ta samu dan wani abu ta bani muna raka mata sa lallen yatsu kuma da salatar din yatsu muna sa su na kuma muna cire mutane in ta gama kuma muna sa musu leda a kulle muna samun yan kuɗin da zamu kashe ba sai mun yi tambaya an ba mu ba da karshe dai matashiyar ta ce burin ta shine koyar da ɗaruruwan matasa irin wannan sana'a ta ta: ma'awiya abubakar sadiq dw hausa daga sau Sakkwato a Najeriya. muna Najeriya kuma zamu mu garzaya jihar Kano inda wani matashi ya rungumi sana'ar noma ya kuma kirkiri fasahar sarrafa kashin kifi da na kaji a matsayin taki. Daga Kano wakilinmu Abdulrahman Kabir ya aiko mana da karin bayani. Shi dai Malam Sani Hamisu Zarewa yana da buri ne na ganin duk wani amfani da zai noma to yana noma shi a bisa turbar da ta dace wadda babu illa ga lafiyar bil'adama sannan babu wani bangare nata na yawa akwai abin da ake cewa integrated farming abin da ake yi shine babu wani abu na gona da yake wanda ba za a amfani da shi ba ka shukoki su kuma shukokin nan za su girma za su ba da ganye su kuma waɗannan dabbobin za su yi amfani da shi sai na ce to ai in haka ne ya kamata a ce akwai wani tsari da za a iya haɗewa mutum ya zama kamar cycle ɗaya yake yi komai naka na gonarka ba abin da yake fita kake zubawa kake ɓannar shi a ƙoƙarinsa na cimma wannan buri sai malam sani hamisu zarewa ya fara tara kashin kajin da yake kiwo ya rika amfani da shi a lambunansa a matsayin taki daga bisani kuma ya rika haɗawa da kashin kifi Da kifi da muka sa da muke da shi ruwan kifin mai channel in ya fita zai bi ya shiga cikin komi komi na kowace shuka kuma kamar yadda zaka iya gani za ga bangaren da suka fi samun ruwan sun fi kyau akan bangaren da ba sa samun shi wannan ruwan kifin wani lokacin ya fi tsada kayan kansu a lokacin da na ziyarci lambun nasa kwakwamba ce a kowane komi kuma dukkaninsu an jingina kowace a jikin tsayayyen kara a cewar malam sani burinsa a wannan fasaha ta noma ciki lafiya baka lafiya ta tabbata noma ne da yake babu wani abu da ka ɗauko na kemikal kasa ni a zuciyata ma ina ci na fi jin kwanciyar hankali a zuciyata sosai na san wannan abin da nake ci ba wani kemikal a ciki ba wani contamination ba tunanin kila zan je in ci ta cin heavy metals in zo in ta fama da kansa nan gaba wata riba kafa a wannan fasaha kuwa ita ce karuwa da ɗalibai mata na ƙungiyar matasan manoma mata na kwalejin gac ɗin ke samu. Maryam Salisu Abubakar Bici tsohuwar ɗaliba ce ta wannan kungiya. A gaskiya na ƙara da ilimuka da dama. Kamar da ina da interest ɗin da zan kiwon amma sabida rashin haka ko jari shi ya sa da ban fara ba. Amma dai ina sa ran insha Allah nan gaba zan fara domin ina da ilimi a kai da dama. Duk da wannan nasara fanni biyu ta noma da koyar da shi da Malam Sani sa gaba to akwai matsala da yakan fuskanta sola ɗinmu da take bamu ruwa akwai rana da ta lalace ba ruwa kuma gashi sanyi ne to da wuri iska take busar da ƙasa wani lokacin ni da kaina haka zan je in ɗebo ruwa bokiti bokiti a wani lokacin za ka yi fama da tsutsa babban burin malam sani shine karuwar yawan mata a wannan fanni na noma cike lafiya baka lafiya Abdulrahman Kabir sashen Hausa na DW daga Kano. To da wannan rahoto ne muke kammala shirin na wannan lokaci. madadin dukkanin abokan aiki musamman ma wakilanmu da kuka ji muryoyinsu. Ni da na shirya kuma na gabatar Latifa Mustapha ta ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Aikin ba